daga safilga a gundumar buku ta yamma a jihar matso gabashin kasar ghana daruruwan 'yan gudun hijira ne ke ci gaba da neman mafaka daga burkina faso madi zabare na ɗaya daga cikin 'yan gudun hijiran ya faɗa wa manema labaru cewa ribo rikicin ta'addanci ya yi sanadin tserewanmu daga burkina zuwa ghana a nan muna cikin kwanciyar hankali Matsalar matsalarmu shine ba mu da isasshen abinci da ruwan sha 'ya'yanmu ba sa zuwa makaranta kuma babu cibiyar kula da marasa lafiya mai inganci muna bukatan taimako ita kuwa zabire zainabu ta ce mata daga cikinmu na fama da matsalar rashin audugan al'ada ba mu da kayan sawa da mu da 'ya'yanmu hare-haren ta'addanci a burkina faso mai makotaka da Ghana ya yi sanadin ficewar al'umman kasar da yawansu ya zarta dubu hudu zuwa wasu yankunan kasar Ghana masu iyaka da Burkina Faso da suka hada da Kusogo, Kubugu, Sapilga, Wudnaba da dai sauransu. Matsalan da ya sanya hukumar kula da bakin haure ta Majalisar Dukkin Duniya cikin halin damuwa. Esther Kiragu, wakiliyan hukumar UNHCR a Ghana da ta ziyarci sansanin 'yan gudun hijirin a Sapilga ta ce. Looking at the way they are staying, there is no shelter kuka kalli wannan matsugunin da suke samun mafaka za ku ga cewa babu wurin bacci mai walwala amma abin damuwa shine wannan waje na dab da iyakan burkina faso kuma wannan na barazana ga tsaronsu to sai dai ba bakin haurin kadai ne rayuwarsu ke cikin hatsari ba har da ma wasu al'umman ƙasar ghana sabida an iya samun wasu miyagun mutane da za su ɗau damar bakin haurin da aikata ba daidai ba a ƙasar umar sanda ahmad mai sharhi kan harkan tsaro a ghana sai a yi la'akari a yi binciken na zulfi domin in mutane na cikin gudun hijira kowane kwama tala na iya shiga ciki don shi waɗanda suke border wajibi su ne a dauki daya bayan da a yi bincike sosai domin waɗanda suke da tanadi ba za a iya a gane ba ka gan wani shigan shi dai kaman ba komi ba amma in ya shiga ya kafu ya kawo mana damuwa don shi ya kamata ana duban kuma ana tankadewa sosai kamin a bar su su shigo. Sai dai duk da kokarin da hukumar kula da bakin haure a Ghana ta Ghana Refugee Board ke yi wajen taimakon bakin hauren wasu al'umman Burkina Faso masu zama Ghana suna tattara kayan abinci domin tallafa wa bakin hauren. Miss Ziyakendiani, coordinator kwamitin da ke da alhakin tattara kayan agajin ta faɗa wa manema labaru bayan wasu al'umman jihar Ashanti sun taimaka da kayan abinci da sun ka hada da buhuhunan masara. Today we receive bags of maize, A yau mun samu buhunan masara daga gundumar Ijira kuma abincin zai taimaka ma 'yan gudun hijira su samu abinci da za su ciyar da kansu da 'ya'yansu. Muna godiya a madadin 'yan gudun hijiran. This means in preparing food for themselves, for the women and for the kids. the people there are really in need of food. Matsalan tsaro a Burkina Faso da Mali na ci gaba da haifar da barazanar tsaro a yammacin Afirka abinda masharahanta ke bukatar da adau mataki a kai. To sai dai tuni gwamnatin Amurka ya sanar da zuba kimanin miliyan ɗari na dalan Amurka domin karfafa tsaro a yankin Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.